goma ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da biyu a wannan masallaci masjidu sayyidina muawiya tabni abi sufyan radiyallahu anhuma domin ci gaba da karatun littafin mu na salasu na sababal sa'ada wallafar babban malami al-ustadu dr aid bin abdullahi al-qarni za mu tashi a sababu salasu wa huwa as sababina talatin cif kenan dama ya ce talasu na sababan yin sa'ada sababba guda talatin waɗanda suke jawo ma mutum rayuwa mai daɗi a duniya kuma sannan ya samu rayuwa ingantacciya a lahira Allah maɗaukakin sarki ya ba mu duka biyu wannan sababi shine wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata haka nan ne muka sanya ku zama al'umma madaidaiciya al'ummar da ba ta zaƙewa ta wuce gona da iri al'ummar da ba ta zuƙalewa ta kasa kaiwa inda ake son a kai haka ake son musulmi ya zama komai nashi ya zama tsaka yadda allah ya halarci ɗabi'ar jikin mutum to haka kuma ya tsara masa rayuwarsa ta addini da rayuwarsa ta yau da gobe duk ba a san ka wuce gona da iri idan jinin ka yi sama to matsala ne in jinin ka yi ƙasa matsala ne daidaito ne jinin ka yi zama a tsakiya likita ya ce a jinin ka daidai wa daida shugar jikinka ba a san ke yawa shugar jikinka ba a san ke ƙasa ba a san ka zama siriri tsamutashe ba a son ka zama ƙiba ta shiru ka kasa komai komai na ka ana son shi zama a tsakiya shagalika ja'alnakum ummatan wasata haka nan ne muka sanya ku zama al'umma wacce ta madaidaiciya al-wasat al-mu'tadil وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي وكذلك جعلناكم أمة معتدلة الأمة متكيتية wacce ba ta wuce gona da iri ba ta gazawa inda ake son ta kai al'adlu matsalabun akliyun wa shari'i shi daidaito daidaito a rayuwa matsalabun akli hankali na san shi hankali ya yarda da shi wa shari'i hakanan shari'a da hankali da shari'a ba ta cin karo da juna dama sai dai idan hankalin ya zama mahaukaci hankali lafiyayye al'aqlu sarih aw al'aqlu sahih la yu'aridu an-nafs as-sarih al'aqlu sahih la yu'aridu an-naqla as-sarih hankali lafiyayye baya saba nafsi balwal bai to haka take tafiya hankali ya yarda duk abin da za ka yi ta zama tsaka shari'ar musulunci da ta zo ita ma haka ta zo ta zo da tsari wanda yake matsakaici ka wuce kai inda aka ce ta tsaya karka gaza kaiwa inda aka ce ta kai la huluwa babu zakewa babu zakewa a rayuwar musulunci wala jafa'a sannan babu kasa kaiwa inda ake can a kai algulu wuce gona da iri aljafa kishiyarsa kishiyar wuce gona da iri la babu zakewa ita ma dai kalmar shi wala tafriqa sannan babu gazawa akiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya alaikum hadiyan qasida alaikum na umarce ku da hadiyan qasid tsarin rayuwa wanda yake matsakaici in ka wuce gona da ilimi za ka samu matsala a komai abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma sahabin manzon Allah sallallahu alaihi yana jin karfi matashi ne shi matashi yana jin karfi babansa amur bin ya masa aure da ya masa aure ya zaɓo masa yarinya kyakkyawa daga ƙabila ta ƙurashawa gidan mutunci da gidan girma to shi kuma abdullahi tsarinsa kullum sallah da daddare ba ruwan shi da ita da rana kuma ya ta'azi haka rayuwar shi take bayan an yi aure baban ya zata je canza ai sai al'amari kawai ya ci gaba shi ne sai abubuwan al'as ya bai fahimci wani abu haka a matsayinsa na dattijo shi ya shiga gidan ya je ya samu amarya ya ce ma halu hazuri ya mutumin naki take yake sai ta ce ibnuka abdullahi ne mal abdu salihu li rabbi ce ɗanka abdullahi in dai game da Allah ne to kaga amma a wajen ta ba mutumin kirki ba ne bai ba ta hakkin ta ba kaga shi ne suke cewa lam ya'rif lana firashan wala walam yakshif anna kalafa bai san wajen da muke kwana ba bai san katifa ta ba bai san gadona ba ba wani abin da ya taba budewa daga cikin abin da ya taɓa yin yana ba da ni سيدنا عمر بن العاص يتعرف وجمع جمع الله صلى الله عليه وسلم يجي يشي دا عبد ديفا غدا عبد الله دانا كاجي كاجي يا مأيك الله من سنة يشي أكرا مسا عبد الله أخي كرا عبد الله بن عمر بن العاص من سنة يشي تفلي سيامك بالليل بالنهار وقيامك بالليل هاي من بياني يا حكي انسلنا بالدغي يا حكي محجمي يجي أصومي النهار كله wa aqumul layla kullahu ce ni kullum azumi nake ya ma'aikin Allah kuma kullum mun layla nake da daddare manzo Allah sallallahu sunan ya ce a shi abin da aka faɗa min da gaske ne yake kwarai da gaske kwarai da gaske haka yake kullum sallah nake da daddare da rana kuma in ta'aji mazan sallallahu ya ce a a zai yi ba musulunci mu ba haka yake ba daga yau sai yau duk wata kai azumi uku sannan ka raba daren ka gida uku kai bacci kashi ɗaya kashi biyu kai bacci kashi biyu kashi ɗaya kuma kai sallah ya ce ma'aikin Allah an takura mu ƙarfi na ya wuce haka haka suka yi ta yi da manzan da sama har sai da manzan sama ya bashi A kan cewa yi azumi yau gobe ya huta aka bar shi haka sai ya ce ai shi ya fi haka a tsarin shi yarga azumi kullum mazan su ne ce a'a la abbara min zalik ba azumin da ya wuce irin wannan ka yi yau gobe gobe ka huta yau kai azumi gobe ka huta yake fa za ka siya siyamu akhi dawud alayhi salam wannan irin azumin dan uwana annabi dawud kenan yau ya azumi gobe ya huta shi kenan sai aka ba abdullahi haka sai manzo sama ya kalle shi sai mishi magana dattawa Yake ya abdullah la'anna qad tatulu bika alhaya abdullahi ina jin maka tsoron kar Allah ya sa rayuwarka ta tsawo ba za ka iya wannan abun da ka dauko ma kanka ba ba tsaka tsaki a ciki ka zafa ba shikenan abdullahi ya tafi fa talat bihi alhayat ba manzon sun mai fadi ba dan sun ce ina jin maka tsoron rayuwa ka tai tsawo sai gashi yayi fa umira akthar min 90 aman aka bar shi ya rayu fiye da shekara 90 a duniya fa kana la yuqiru sai zama ba zai iya karshe ƙarshe sai yarka cewa ya laita ni ƙabiltu rukhsata rasulillah ce wayyo Allah ina ma dai da na karɓi saukin da manzo Allah ta sama ya mini da rangwamen da ya mini da tsarin da ya mini kaga shi ne zakewa in ka ga mutum yana war-war-war a abu to ka kyale shi akwai lokacin da zai zo ka ga ya fito titi shi ne daidai ka zauna a titi a liƙe duk abin da za ka yi ka wuce gona da ke ka ɗibi abin da za ka iya to wannan shi wa man arada sa'adata duk mutumin da ke san rayuwa mai daɗi fa alayhi an yabdi awatifahu to ya wajaba a gare shi ya seta awatifahu ababan da yake ji a ransa fushinka ka seta kaka zama cikin fushi kai sannan kaka zama kullum cikin baka ba ya a ce kai baka sama yana ka ga ana saba ma Allah ba za ka yi fushi ba kaga ka zo baka da amfani ke a'a inda ake buƙatar fushi kai fushi inda ake buƙatar kai dariya kai dariya inda ake buƙatar ka kai murmushi to ka zama ar-rajulu al ke, ka zama ar-rajulu al ka zama mutum mai siti kana da siti ke kamar agogon kai kada san ne latti eh kana son ya gudu kaga duka ba titi agogonka ana son ya tafi daidai ya nuna awa daidai a wajen kunamar da ke nuna awa to ta hau kan awa daidai kunamar da ke nuna minti ta nuna minti daidai kunamar da ke yawo a kan safanni ta rika buga sakon daidai wa daida to kaga titi ke amma da zarar agogonka na datti. akwai wasu mutane waje su kara agogo sai su samu minti biyar sannan ba ka da yin zai ba su ke nan ba ka da sai su ke karka wai ai saboda ya san cewa saboda saboda ya ya san cewa wai akwai ƙarin lokaci da agogo shi zai sa shi ya rika sauri wannan ba tsari ba ka ba agogo ya aiki daidai da yake kuma ka bi tsarin shi ne sai agogonka na da seti sai ma kana da sai to daga falis fa alaihi an yabdi a wazifa ka zama ka ce ta atifa atifa ba mu da ita a hausa awafi sune su ne wasu ababe da suke zuwan maka ko ka gayyace su ko baka gayyace su ba fushi na ciki farin ciki na ciki da a waƙi ciki da kuma ababen da ke tunkuɗa ka a rayuwa to ka ta in ba haka ba wata rana za ka yi fushi inda bai kamata ka yi fushi ba kwarai sannan wani zubin za ka yi tsiyin fushi inda ya kamata kai na buga misali da fushi a matsayin abin da yake zuwan mana ko da yaushe kuma yana yawan faruwa kuma yana cin abin da ke dugun zuma rayuwa ko to ana buƙatar shi wani zubin akwai lokacin da fushi wajibi ne akwai lokacin da fushi mustahabbi ne akwai kuma lokacin da fushi ba a san annabi Musa ya fushi wa alqal alwaha وأخذ برأس أخيه يجره إليه فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا أخذنا يجي النبي موسى يداو وجمتا عنانسا ينكتم كشيد داموا دبك إنشتي عنانسا سندين بوتر ألا سنقوما سنة بوتر أمرك إن سامري يسسك آمت نزينا kaga هذا شركة فهذا النبي موسى ya fita ta saboda an saba ma Allah ana bushe, sannan manzon sama yana fushi manzon sama yana yin fushi a wa'azi akwai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce, da yace innakum abu yace fa haula fa ulaika al-usat ulaika al-usat ulaika al-usat azumi ake yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafiya da sahabbansa suka sha wahala sai manzon sallama gab da za gab da la'asar la'asar ta yi sai kawai ya karya azumin shi da matafiya ne su an ba su dama su ba man kana minkum mariban aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra su matafiya ne abu laifi idan mutum zai tafiya ya aji azumi to manzon sama yakan yi tafiya yana azumi wani zubin kuma ya aji azumi a wannan tafiyar sai ya dau azumi da shi da sahabbansa kuma tafiya ce ta jihadi ta yakin musulunci aka je shi manzon da sama ya lura da duk an ana shan wahala sai ya karya azuminsa da kanshi ya ci abinci a gaban kowa sai sauran sahabban manzon Allah su salama su ma suka ci ci abinci sai wasu suka ce ah, su ba za su karya azumin su ba manzon sama ya ce in karya ku ba za ku karya ba ya ce ula'ikal usatu ula'ikal usatu ya ce waɗannan su ne masu saba ma Allah kaga manzon sama ya fushi sannan za ka ji ana cewa kamara ra'aiki sallallahu alaihi wasallam ghadiba ka ghadabin yawmi izin, ban taba ganin manzo Allah sama yayi mushi irin mushin da yayi yawma a wannan ranar ba kaga ana fushi amma ko da yaushe ake fushi a sannan kuma hushin daidai gwagwado waliyakun ajinan firi babu wa gadabihi ana buƙatar musulmi ya zama yana da adalci daidaito firi babu a yaddarsa wa gadabihi da hushinsa wa sururihi da farin cikinsa wa huznihi da kuma damuwarsa ana son ka zama kana da tsakatsaki yanzu wani sai gaba da matashi gaba wata biyu ko gaba wata uku a yanayi na aka ce saboda musulunci ya san dole sai ranka ya ɓaci ya halasta maka kai gaba kwana uku kwarai da gaske ya halasta kai gaba an ɓata maka rai wani ya ɓata maka rai kai gaba da shi amma ka wuce kwana uku sannan ka yi ran litinin ka yi ran alhamis in ya ɓata maka rai ran lahadi sai ka tsallake sai ne ku ta hudda ranar litinin talata na zuwa sai ga alama laraba a ci gaba da bishi فما لها مثل فيك فسوتها فيك فيك فيك فيك فيك فيك داوري دي سبو ده غانا اللي سنين ده غانا لها مثل أكي في أي كباي أي كباي سما الله في يتيم من يتيم ملائكو كأو أي كموانا دوانا حتى يطلحا أكي سنين سلو وخاجي خاجي دمنا سيكي أكي بارا لأن الشطط domin zakewa da wuce gona da iri wal mubalaghata da kuma kaiwa matuƙa a wuce gona da iri fi ta'amuli ma al ahdath a wajen mu'amala da ababen da ke faruwa da kai a rayuwa zulmun linnas kana zalunta kanka ne kana wahalar kana wahalar da ranka ranka kuma na buƙatar hutu to kake rika matsa masa kana dora mishi aiki duk lokacin da fa kai bishi ka fusata to sai jinin ka yayi hausa kwarai shi yasa suke cewa ne alkhabar shi ne suke cewa haijanu abin nan shi ne suke cewa suke cewa sawadu dami inda haijamin haba jininka zai yi baki a lokacin da hushinka ya taso to kaga in ka ce kullum cikin wushi za ka zama kana bace rai to kullum jinin ka baki zai ta zama kana gurɓata shi a cikin zuciya wanda ita kuma zuciya tana son jini ya rika kuwa yana kuwa ababen da ba ta so a cikinta su kawo to kai kuma kullum kana kamata abin da ba ta so wa ma ahsanal ya ce yace ta ko da yaushe haki abu ne mai kyau shine alwasatiyya ka zama tsakatsaki fa inna shar'a nazala bil mizan domin shari'ar musulunci ta soka da ma'auni ne wa aqimul wazna bil qist wa la tuhtiru mizan haka Allah ya ce wa aqimul wazna bil qist ku tsaye da ma'auni da adalci wa la tuhtiru mizan kan ku tauye ma'auni rayuwa yadda ba ka so ka je wajen mai awo ya tauye maka mudu to haka ya kamata yi rayuwa wal hayatu qamat ala ita kuma rayuwa da kake ganin tana tsayuwa ne da adalci in kana da adalci to rayuwarka za ta daidai wa man at'aba wa min nas daga cikin mutanen da yafi kowa suka fi kowa wahala suka fi kowa shan gajiya man bawa a hawahu wanda ke bin son zuciyarsa wa taslama li awatihi sannan ya miƙa wuya ga ababen da suke bujiro masa na matsaloli a rayuwa wa muyulatihi sannan duk abin da ransa ya karkata zuwa gare shi sai yayi kaga ana ba mutum hakuri yana zabura yana ni ni ai wallahi tallahi ban taba cewa zan yi wani abu na ba ka ba ka ce maka taba cewa za ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana rantsewa ya ce ba zai yi abu ba a zo a ce masa ya ma'aikin Allah ka zai face shi ya zaɓi abin da ya fi alkhairi ya bar wancan da ya bayyana cewa ba shi bane alkhairi sannan kuma ya kafara ya bar ya ce ba zai yi ba kai kuma kana cewa ai kai baka taba cewa za ka yi wani abu kafara ba kai waye ɗan adam ba bakin komai ne ce ba to ya za a yi shi ne taba cewa zai yi ajiye fata ba ko kai ya yi tsabagen karya ne wannan magana karya ce tsantsa a ji ka ce wai sai baka taɓa cika wani abu ka fasa ba wannan ya rubuta ki ta mallaci so nawa da za a zo a lissafa maka sai a rubuta littafi to daga kada mutum ya zama haka wa muyulatihi hinaha hinama تتضخم عنده الحوادث a wannan lokacin شندي تتضخم عنده الحوادث ababen da suke faruwa a rayuwarsu za su rika girma su rika yawa abin da bai kamata ya wuce an nuna ba inci daya idan ya tashi faruwa da kai tun da kai ka saba kan abubuwa sai ya zama maka zira'i daya ko ya zama maka yaji guda hali ne kenan تجعل من الحكم من من من النملة فيلا abu bai wuce girman turuwa ba sai kamar da shi girman giwa wallahi in ka ga wani yana faɗa kan wani abu sai ka zata gabaki ɗaya duniya ce za ta tashi ita zai ka ce wani abin da ke faruwa kai sai ka ji wani al'amari ne tashi wani abu ma bai kamata a kalle shi ba wa tubnimu dai zawaya sannan duk kuna sai sun masa duhu wa taqumu fi qalbihi ma'arik dhariyatu sannan kuma wasu yaƙoƙi su tsayu a cikin ranta bariya wanda suke masu zubar da jini masu wahalar da shi linar ahka ya zama kullum cikin kulli yake da wani kullum da wanda yake faɗa da shi da wanda yake jin haushi kullum ba za ka raba shi da wanda yake jin haushi ba da za ka je a ce a buɗe zuciyar shi a ga irin mutanen da ya sa su a cikin black book to ba su da iyaka wadda ha'in da ababen da za su rika shigo mata ransa wadda ha'in da ababen da zai rika kullata a rayuwa kullum sai sun kawo لأنه يعيش في أوهام وخيالات domin ya zaɓi rayuwa fi auharin a cikin ruhu wa hayalat da hasashe hasashe duk abin da aka yi fassara duk abin da za a yi fassara mu juna sai kaza ne kaza wani yake ko mu zai taɓa ba da uzuri ba wani ya zo wucewa bai ganka ba in wannan halin da ake ciki a yau kawai zai ga ai da matan ne na fahimci in ya gani da ba kawai ke kawo da kai baka gani ba yana ba wani suke je zance baka gani ba ai bai ganda ba kawai sai ya ɗauko waya wai in bai ganda ba din nan to kuma kila daidai lokacin rashi ne a waya baka san wayar da yake yi ba suna faɗi suna cewa al-mu'min yaltabisu al-ma'adil wal munafiq yatlubu al-ghuyub wa al-ma'ali shine imani kun yana neman mai ɗan uwan shi musulmi ko jirgin amma ba za ka fi shi kullum aiki yake nema ina zai gano kamar kuda yake shi ina kazanta take hau kuma abin kai zai damuwa hatta inna ba'dahum yatasawwamu anna jami jamia ضده har za ka samu wani daga cikin irin masu wannan mutum irin mutanen sai ce kowa gaba yake da shi ni duk unguwan an tsane kai ka ba wanda ya tsane ka kai ne ba ka da kirki ka zama mutumin kirki ke gani ai wa ma alal da dhalika salahi ba abun da yake ya ka zama mutumin kirki In ka zama mutumin kirki na gari kowa wa annal akharina sannan sauran mutane ya haɗe kuna mu'amaratan li ibadatihi sai ka je na cewa suna nan suna taka mu'amaratan wata muguwar dabara da makirci li ibadatihi domin ga yadda za su ga bayansa ibada da hamza da hamza ba da ainihin ba ba ibada eh, shi ne a kan da mutum a daina ganin ku tubli alaihi wasawisu kuma waswasin ya kaikayin zuciyarsa kullum sai su rika mushi shifta annad duniya lahu rubin mirfa cewa duniyar nan gabaki ɗaya ta tare tana nan tana jiran bala'i bala'iya ta afka mushi da bala'i fali zalika saboda haka ka same shi ya shi fi suhubin sude yana rayuwa a cikin wasu giragizai baƙaƙe min alkhawfi na tsoro wal da bakin ciki wal da damuwa shi ya sa kan kanshi kuma ka rayu da mutane asali a matsayin cewa alkhairi suke nufi da shi shi wanda ta bayyana a gare ta zahiri cewa sharri yake nufi da kai to shi kenan amma asalin mutane ka ɗauke su ka kullul alami na a ƙari ka ɗauki cewa duka mutane dangin kai amma wanda ya ce zai yi da kai ya fito na fito da kai to ba ce ka zama dolo ba amma asali shi ne ka mutane a matsayin mutanen kirki za ka rayu da su da kirki suna da haƙoƙa a kan ka kai makara da haƙoƙa a kan su ka ba su haƙoƙinsu kai kuma ka nemi haƙoƙinka a wajen su daidai gwagwaro wanda ya kauye maka haƙƙinka ka masa nasiha ka nuna masa cewa wannan na ne ya kamata ka bani in yake ka masa nasiha to ka fita shi shi ce sai ka zauna lafiya domin ba ce kowa sai kai hudda da shi a duniya ba dole bane sai ke hudda da kowa ba dole ne wannan ba ka'ida da ta ce a musulunci kowa sai kai hudda da shi هي الأرواح الأرواح جنود مجندة ما تعرف منها kuma وما تنكر منها اختلف rayuka da Allah ya halitta ya kunsa su a cikin zukatanmu to junudun mujallada kamar wasu sojoji ne da Allah yake haɗa su a matsayin runduna rundunoni ne na Allah idan kuka fahimci juna kika ka ga rayuwar na tare da mutum sai ka ga wani rubba akhi laka lam talidhu ummuk ya zama dan uwanka amma ba ba maka haife shi kai ka'ida ce wannan wannan wannan shine bisa aka zauna lafiya kaga wannan saka tsaki ce amma ka ce kowa sai ya yarda da kai to za ka zama munafiki kwarai da gaske me neman kowa sai ya yarda da shi to zai afka a cikin munafurci ba yadda za ka kace mutane sai sun yarda da kai duka irda'un nasi ghayatul la tudrak ka ce sai ka yarda da kowa kowa sai ya yarda da kai wata matuƙa ce da ba wanda ke kaiwa zuwa gare ta Allah ma da ya halitta yake ciyar da halittu yake azurta su wasu sun musa mai sun ce ba ke da shi ba ko ba ka wani to ke kin yi za ka zo ka ce kowa sai ya yarda da kai a yi mu'amala da mutane ka kyautata musu amma dole wani shi kuma kana kyautata masa to ya yake nema da kai sai ka fita batun ba ba dole ce innal irjafa lallai ta kai mutum ya jawo maka ya tsoro shi ne irja mamnu'in shar'a an hana shi a shari'a ba kyau hmm? rahisun taba'an amma kuma da bi an wani abu ne mai arha za ka iya makan kai ta tsorata kanka kana jawo makanka damuwa wa ma yuwa yumalisu illa unasun muflasu ba masu yin yin wannan suka tsoraka kansu suna jawo ma kansu damuwa sai mutanen da suke su waɗanda jalinsu ya ƙare a rayuwa muflasuna min alqiyam alhajj waɗanda suka kasance fallatassu ne su in ka so ka ce sun tsiyace min alqiyam alhajj game da ababen da su ake auna mutum da su a jishi yana da nauyi alhayya waɗanda suke masu rai akwai abin da ake cin su alƙiyar zari su ne ake auna ɗan adam da su su ake auna ɗan adam da su daga cin alƙiyar akwai addini addini ne alƙimatul ula addinin musulunci yake kai to yana da nauyi innamal mu'minuna ikhwatun kaga ka'ida ce mummune yan uwan juna ne sannan ana auna ɗan adam da takawa tsara dokokin shi da Allah inna akramakum inda Allah atqakum a at kimatu. Valu ne, idan mutum yana taqwa to yana da nauyi a musulunci to in mutum ya rasa waɗannan to shine sai je ta jawo ma kansa abokanan gaba wal a ar kuma mutum ya fita daga ƙa'idojin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadar da su domin a yi rayuwa a kansu Ya na yahsabuna kullu sayhatin alayhi kowace tsawa kai jin zata da su ake da ya mutum ne wani abu sai ai da ni yake zai kai ka damu kanka ka ce sai rayuwarka ne kyau mana ajli qalbaka ala kursiyyi ma ne ka zaunar da zuciyarka akan kujerar da ya kamata ta zauna a kanta fa aksaru ma yukhafu la yakunu mafi yawancin abin da ake jin tsoron sa bai cika afkuwa kwarai da yawan abin da kake ganin mutane na jin tsoron sa bai cika afkuwa kashi casa'in cikin tsoron da mutane ke ji na ɗari to ba zai afku goma ne kawai yake afkuwa kwarai kaga ana jin tsoron talauci ko ba haka bai sai kaga ana wasu dabaru na waya za a yi nan in Allah ya nufin ya jarraba ka sai kawai sai ya zo sai ya sa talaucin bai faru da kai ba sai ka ce ai wayan ka ne ya sa talaucin bai zo kuma kan ya dama san Allah bai kaddara talaucin zai zo ma mutum ya hango wani abu kawai sai ya rika fassara abin ai ga kaza kaza kaza kaza ne da yawa kuma wannan abun ba gaskiya ba ne ba zai abu ba Tsoho ne kawai mara amfani ولك قبل وقوع an تخاف وقوعه أن a أسوأ الاحتمالات ya kamata idan kana jin tsoron wani abu to abin da ake bukata kafin wannan abin ya zo ka kaddara cewa to bari idan kana tsammanin ɗaya ne zai faru zai kace to idan ya zama biyar ya zan yi da shi wannan yana cin abin da ke taimakon mutum kana zuciya kana karanta maka cewa abu kaza zai faru da mara kyau ɗaya kace shi to kace to in biyar ya zo ma ya zan yi da shi za su zo mutum ɗaya zai zo to idan biyar suka zo min ya zan yi da su ina makasar da take sai ka samu sauki idan ɗayan ya zo ko idan biyu ya zo ko idan uku suka zo domin kayan shirin guda nawa kayan shirin biyar ثم توقن نفسك على تقبل هذا asuwai sannan kuma ka natsar da zuciyarka ka sa ta cewa za ta karbi wanda ya fi muna ko da ya zo shi ke nan shi na hajjar duninan nakatin ja'ira to a nan ne a takakkunatin ja'ira a wannan lokacin ne za ka kubuta daga abubuwan da suke zuwan maka wanda ta da bokanci ne bokanci shi ne aka faɗa maka abin da zai faru nan gaba ko ba shi ne takakkuni shi ne aikin boka ya faɗa maka ne zai faru gobe shi yasa na sha faɗi wanda ya yi da boka ka je ya gama faɗa maka matsalolin ba fa ba ka wanda suke zuwa a musu shi ba shi ta kai tafiyar nan saboda ne a aimun mun duba mangani gani ƙasa ta faɗa mana za ka yi haɗari to sai ta yin tafiya wani ne ba zai faɗa maka ba zai faɗa maka magani ba kaga ya hana ka kai tafiya ka kuma ya sa ka a cikin damuwa ya sa ka a cikin tsoro amma lokacin da za ka yi tafiya ka sai shari'a ta ce maka yi tafiya ka roƙi Allah ko me zai faru da kai zai zo da sauki kuma ba wanda ya ce ka je ka bincika ne zai faru da kai gobe ba wanda ya sa ka gaibu ne rayuwar ma baka san za ka kai goben ba to waye sa ka ka binciko me zai faru gobe ka ci gaba da rayuwarka allati tumazziqul qalba wanda irin waɗannan ababan da ake gano ko kake gano ma kanka waɗanda suke kama da bokanci tumazziqul qalb hacce ta zakata suke yi qabla an yaqa al hadathu tun kafin ma abin ya afku ka riga ka mutu hmm. tun kafin abu ya afko maka ka riga ka kone kana tunanin abu kaza zai faru da kai na damuwa kawai kai ka sa kanka to tun kafin abin ya riga ya faru ya ma faru da kai kai ka riga ka mutu kaga ba wanda ya sa ka fa ya ka qawlil awwali sai ya zama kaman fadin wani mutum da yake cewa ka an batan ulli bi janahiha ala kabdi min shiddatil khafaqani yace ka anna qatatan kai ka ce wani dan shila ulli bi janahiha wannan ɗan shinan aka je aka rataye shi da fukafukin shi aka haɗa shi da fukafukin shi alaka bibi aka je aka sa shi a hantata min shiddatil khafaqani saboda yadda yake karkarwa haka na koma ina yi a rayuwa dan shila ba shi ne sarkin haka yake to kuma sai aka ɗauko shi aka sa mishi fukafukin shi sai aka ɗauko shi aka sa a cikin hantarka kage shi yasa kake ta shekin ba wanda ya sa ka tsoron abin da bai cancanta ka ji tsoronsa ba irin tsoron mata shi ai da duhu wajen fito ne a cikin duhun ko ba haka suke yi ba shi ai wajen da duhu to ne a cikin duhu shi duhu ya kamata a ji tsoron duhu tsoro ba abin tsoro ba ne domin ba abin da ya kamata a ji tsoro shine abin da ya bayyana an duhu to wanda ya bayyana ba fa ashe duhu asali ba abin tsoro ba ne kakka ji tsoron duhu ka keta cikinsa shi ke kannan kawai zai ce akwai duhu a wajen to da ka ce akwai duhu a wajen zai ka ce na ɗan jin motsi-motsi ko ba haka ba ne. ana nan ana nan sai ka fara jin cewa sai ka ji ai kaji ma ya zo ya wuce can kawai sai ka ji an fara gashi can gashi can gashi can ko ba komai tun shekarun bayan lokacin can shekaru ina ji an kai shekara ashirin da biyar ina ma matan aure karatu wata mata ta cijuwa take ban labarin ta ce ta taɓa samun wata matsala suna zaune da mijinta suna zaune a kaduna da ma'aikacin gwamnati sai aka ɗauke su aka mai da su zankuwa kudancin kaduna to shi kuma sai yana dawowa daga nan kuma sai aka sake dawo da shi kaduna sai ce shi ya gaji da yawace yawace sai ce gidan da aka bashi a zankuwa ya mai sai zai zauna sai ya barta daga ita sai 'ya'yanta sai ta sa kanta tsoro ta ce ran nan da daddare kawai sai ta ji motsi sai ta ji firgigit kawai sai ta taso tana zuwa sai ta yaye labulai kawai sai ta ga inuwarta a jikin gilas kawai ta yanka ihu ta ce sai da ta kwanta a asibiti kuma daga baya da kanta tarka tuno cewa ba abin da ta gani kawai inuwarta ce reflection ɗinta ne a jikin gilas kawai ya nuna mata kanta sai ta ce ai gashi nan towa to da yawa a rayuwa ‘yan uwa wallahi wannan abin yana ba mu wahala reflection nake gani da hayalat kawai fiction kawai shi kenan sai mu hukunta wani abu a kai shi ke wannan baya cikin wasatsiyya fa ya ayyuhal aqil ya ne hankali annabihu wanda yake wayayye a'ti kulli shay'in hajmahu ko i'ti kulli kulli shay'in hajmahu kowane abu ka bashi nauyin shi kowane abu ka bashi nauyinsa wala tudakhmil ahdatha kakkarik a kumbura ababe abinda ba haka yake ba ka kumbura shi kamar da shi wani katu wal mawasifa da kuma ababen da suke faruwa da kai wanda kake tsayawa ka kula da su sune al mawaqif wal qadaya da ababen da kuma suke afkuwa da kai a rayuwa to kakkarik a kumbura su abin da yake girman shi ka bar kowane abu da girmansa balik tasir ka zama tsaka wa'adil ka zama mai daidaito mai siti wala ta jura wala ta juru kakka wuce gona da iri kai zalunci wala ta zahabu ma'al wahmi azzaifi kakka tace ka tafi tare da hudu azzaifi wanda yake mai wucewa hudu wucewa zai yi wattarabil khadi'i ko kawalwal ya mai yaudariya kakka zama kana rayuwa akan waɗannan ka yi rayuwa akan haƙiƙa abin da ya bayyana a gare ka kai hukunci da shi abin da bai bayyana a gare ka ba kakka yi hukunci a kansa kakka riƙa hukunci da zace-zace tabbatar kafin kai hukunci tabbatar kafin kai hukunci tun shekarun baya an taɓa yi kawai aka taɓa zuwa an ba hanya kawai sai aka zo aka tarar da layi kawai layi sai aka duk wanda ya zo kawai sai ya tsaya an yi layi a titi lokacin ana fashi kafin wannan musibar ke girma ta da zama kidnapping lokacin fashi ake yan fashi kawai aka yi layi wani direba ya zo yana zuwa sai ce wai menene ya tambayi na kusa da shi sai ce ni dai na ga an zo an tsaya shine ni ma na tsaya ban san me ke faruwa ba ta tambaya aka ce ba kawai sai fitar daga cikin layin da ake bi kawai sai ya ratsa ya bi yana tafiya yana tafiya kawai sai je ga hanya shararriya ashe ba kowa ba kowa a hanya kawai wani ne ya ga hudu ya ga dutse kawai a tsakiyar titi sai ce su ne mutanen ne kawai shi kenan ko ba su zo ba kaga dai waɗannan runin duk ana cikinsu da yawa mun girmama ababen da ba haka suke ba da kare ka zama mai kana rayuwa a kan ruɗu ka zama kana tabbas isma' mizan al-hubbi wal bughd fi al-hadith kaji yadda ake auna so da ki a shari'ar mu ta musulunci da yadda yazo a hadisi da so da ki auna su ake yi a habib habibaka hawa عسى فعسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما وأن إتشي قائدة حديثي صحيح أحبب حبيبك هونا ما كسوم سوين كسيس سيسي ققمه كتي السويية ققزم من ند سيكي شوى الحب أعمى وي وي وي وي وي وي, وي, وي كاهولي wani kuma ya ce alhubbu yu'mi so na makantar da mutum wa ainihin riba an kulle aibin kalilatun walakin na aina sukfi tubdil matawiya haka wani ya ce wai idan da ke so kalilatun ya gani amma lakin na aina sukfi tubdil matawiya amma idan da yake ƙi to shi komai ya gani na aibi sai ya bayyana ce ya gano a ka zama tsaka tsaki ka zama kana da kawai a su so na cin awatin din can da aka faɗa mana ababen da ba ka gayyata su wani da za ka gan shi yana son wata mace sai ka ce ah wai mai haɗa su ba alaka kuma wallah ya mutu a kanta ya ce in ba ita ba sai rijiya rijiyar ma ne kwankwamai wani wata in ka ganta tana son wani rikici ne haɗa su ba alaka ba gani ba su daidai ba kufu'insa ba ce amma ya mutu kanta saboda bai da ba yi da ka'idoji na soyayya soyayya na da ka'idoji tana da dokoki sai malamai duk sun yi rubuce-rubuce masu ɗindin yawa a kai saboda kakka saki zuciyarka kawai shi kenan duk abin da ka gani kawai ka kama san shi kuma ka ɗauki zuciyarka ka bada akan wannan abin ka yadda ka mutu saboda wannan abin ko mutum ne ko ba mutum bai ba wani mutum da aka ce ka so shi ido rike sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai yake da wannan matsayin saboda san sa san Allah ne in kana san shi kana san Allah in ba ka san sa kai ba musulmi bane amma duk wanda ba shi ba to ana auna san da ake mishi ne daidai gwargwado akwai ma'aunai da ake da suna ya za a yi a so wani ba kawai shi ke nan mutum ya ce a'a ba so daga duk wanda kake son shi ka so shi sai su fesi bari ka ci fa'asa an ya kuna bari baka yau mamma wallahi ana na wata rana zai iya zama makiyinka ina ganin wannan hadisin bai yana cikin mazahir ɗinsa wuraren da ya bayyana aka siyasa a ƙasarmu haka ne ko ba haka ba ne na yi daidai ko ne kuskure harkar siyasan nan da ake yi wannan siyasa mutanen da shekaran jiya suke gaba da juna ana katilan makatulan ana fitowa gidan rediyo ana zazzagin juna gobe kuma kawai sai daga sauran goma juna kai kuma wawa kana nan kana shirme a kansu to kaga wannan shi ne da wayanmu a siyasoshin nan da aka yi su na baya-baya wallahi akwai waɗanda aka ma'alƙunuti aka riƙa faɗin sunansu a talla an yi ko ba a yi ba ana faɗin sunansu ana tsine musu Allahumma la'anwa ne Allahumma dammin ku ta Allahumma damdimu hu a faɗi sunan shi da sunan baban shi sai kuma gashi an zo ana runguma juna aka ce ai ya zama mutumin kirki yanzu ko sun zama ba mutum ɗaya ba to kaga ya kamata ka zama kana da seti a so ba daidai ba ne ba daidai ba ne wa abghid baghidaka haunan ma sannan ka ƙi makiyinka sai ta sai fa'asa an ya kuna habibaka yawman ma wata rana zai iya juya ya zama masoyinka kare ka'ida wancan ya juya wannan ma ya juya masoyi ya juyo ya zama makiyi makiyi ya juya ya zama masoyi an sha haka so daga kakka zama kana da makauniyar soyayya da kake yi ka riƙa auna abubuwa a ina ne ya ake wannan abin ya ake yi me yasa ma nake son kaza kuma wannan tarbiyya ce fa ake tun yara suna ƙanana yanzu za ka zo ka tarar da yara sai ka zo a makaranta ana tambaye su a ce kai ne kake son kaza ba? nan gaba sai ce shi kaza da za ka tambaye shi hujja zai ce ai saboda baban shi ne kaza yake wannan ba ba hujja ba ce shirman banza ne kwakwalwa ce wadda take take da matsala sai tashi ya kamata ya faɗa mai hujjoji babanka dan yana ba kan daidai yake duk abin da babanka yake yi sai ka so shi a'a ne hujja dalili da ya tabbatar da cewa kana son ka zama abu kaza magabata suna mai 'ya'yansu tarbiyya akan wannan su ɗora su akan wani abu da suke son su zama saboda abin yana da kyau wata ranar sai na umar radiyallahu anhu ya shigo masallaci sai ta ya tarar da wasu yara matasa masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su uku sai ya ce ya tamanna kullu wahidin minku yace kowa daga cikin ku ya faɗa min sa ɗaya ya ce ni ya amiral mu'minin su nake yi Allah ya bani kuɗi ya ba ni dukiya cikin masallacin nan in yi ma addini aiki sai da umar ya ce na ji naka kowa ya faɗi nashi wani ya ce zinariya wani ya ce azurfa dukkaninsu dai tunaninsu allah ya ba su dukiya su yi ma musulunci aiki sai sai da umar ya ce ni ko ba na da ku ba kenan shi domin sahabban manzo Allah sama mu ba dukiya Allah ya bamu ba dukan amma ya bamu zuciya ya ce kai ina son ka zama kaman azubai guna al'awwam ne kai ina son ka zama kaman abdurrahman ibn auf kai kuma ina son ka zama sayyidina usman ibn auf abu ah, usman alfad Shi ne sai malamai suke cewa a habba umar rijalan wa lam yuhibba malan shi sayyidina umar mazaje ya ce so a sama masu zuciya ba masu ba kuɗi ba mutane nawa aka ba su kuɗi kafin ki kuɗin suna ta hange hange ai zan yi kaza zan wahana baya kaza wa sai an bashi kuma ya kowa lalacewa a habba umaru rijalan walam yuhibba sai sayyidina umar mai masu zuciya yake so ba wai dukiya ba to kaga wannan kenan sallahu an yaj'ala naku. saura kiris Allah ya sanya bainakum tsakaninku wa bainal ladina adaitum minhum da waɗanda kuka yi gaba da su mawaddatan Allah ya sa kauna tsakaninku kuma ta faru an ya koka tsakanin wasu Khalid ibn Walid radiyallahu anhu ne bai musulunci ba duk kisan da kake jin an an an yi a Uhud shekara ta uku to Khalid ya shirya shi duka dabarar ta ce ta aiki sai gashi ana fatan sahabban manzon Allah sallama sai da aka kwashi sahabi 70 gawa kuma Khalid ya shirya lokacin yana kafiri sai gashi ya musulunta asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaitum minhum mawadda wallahu qadir Allah ne iko ne ya juya kauna ta zama ki ya juya ki ya zama kauna wallahu ghafurur rahim in kai gaba da wani daga baya sai ka zo ka gano kuka shirya to Allah ya gafarta muku gabar da kuka kai da shi rahim kuma da tausayinsa ne kuka zama kuna son juna yanzu so daga kakka zaki a soyayya kakka zaki a kiyayya kakka zaki a soyayya kakka zaki a kiyayya shi za na sha faɗa a ce wai mutum wai yana neman wata a ce ba za a ba shi ba ya haukace ha fa nisa'un ghayru haka siratun mata ga sunan da yawa a duniya ka je ka nema mana kan shi kenan zai ka zo ka zo ka kashe kanka saboda wata ta ce ba ta san ka ai wanda yake zai san ka daya kai ma ka ce ba ka san shi goma sai ka huta ba dole a ciki amma ka ce kai sai ka mutu ka mutu saboda wata ko wani ya ce wata ta ce za ta mutu saboda wani babu dalili wallahi mata da yawa suna nan dama can Allah bai kaddara matarka ba ce kai ce kuma Allah bai kaddara mijinki ba ne sannan Allah na da wani tsari wallahi sannan a ce ban wani labari shekara talatin suka yi can da shekara talatin da suka wuce suka so juna aka buga aka buga aka ƙi auren nan sai gashi mijinta ya mutu yanzu ya aure ta shekara talatin da suka wuce suka yi soyayya yanzu kuma ta zo ta zama matar shi ga tsarin Allah wallahi wanda ya yarda da Allah sai ya huta kiran min at-takhwifati lalle daga yawa daga cikin ababan da suke tsorata ka wal arajifi da ababan da suke ake yada su na ƙarya la haqiqa laha su da yawa ba su da tabbas da yawa ba su da tabbas wa qadiman qalu ai tun can da sun faɗi a baiti suke cewa wa qultu li qalbi inna zabika nazwuhu min alhammi afrih aktharu ar-rawi batilu yace wa qultu li qalbi nace ma zuciyata inna zabika nazwuhu idan abin da ke tura shi wani lungu ya tura shi min alhammi na bakin ciki afrih ya kai zuciyata ka ya ke zuciyata ki take kanki ki farin ciki farh na ha shine ka fita daga damuwa ba sarha na ha ba aksarun rau'i batsilu mafi yawancin tsoron da mutane suke ji na ƙarya ne aksarun rau'i batsilu mafi yawancin tsoron da mutane suke ji da razana to ƙarya ne ba gaskiya ba ne ba zai tabbata ba alhatima mala ya ce kammalawa hadal kalamul maktubi wannan maganar da na rubuta maka kuma gashi aka zo aka karanta lan tastafi da minhu ka sani ba zai ma fa'ida ba hatta tuhawila tatbiqahu fi nafsika haske idan kayi kokarin aiwatar da ka'ida bayan ka'ida sababi bayan sababi har guda 30 din nan fi nafsika akan kanka wa bainaka wa bainaka wa amali sannan ka aiwatar da su tsakaninka da wa amalika da aikinka wa hayatika da rayuwarka litahsula ala hayatin ajmala domin ka samu rayuwa wacce tafi kyau bi kashirin min hayatika allati ta'ishuha fiye da rayuwar da kake ciki a yanzu hayatin sa'idatan rayuwa wacce take mai daɗi ragizatan rayuwa wacce take ta morewa tsayyibatan rayuwa mai tsarki tasilu minha ila hayatin da'imatin mutma'innatin da wannan kuma za ka yi amfani ka samu rayuwa wacce take dawwamammiya ta lahira mutma'innatin mai natsuwa fi jannatin na'im a cikin aljannatai na ni'ima mala yana ce mana duk abin nan da muka karanta in ba kai kokari ka aiwatar da shi ba to kayi banza in ka bar shi a littafi to bai da fa'ida in ka bar shi kawai ka saurara kila kana da duka zaman da aka yi guda goma sha tara kenan ko zama na goma sha tara kenan da na bara da na bana bara zama ta goma bana kuma zama tara to in ka bar shi kawai a tashi ai ina da shi a whatsapp a ai ina da shi a telegram amma baka ɗauko kayi aiki da abin da ka ji ba to ba zai ma amfani ba sai kayi aiki da shi eh. shi ilimi ga baki ɗayansa kamar In wannan riga ce da ake badawa kamar lema ce kawai ana ruwa ga kada lema a hannu sai kawai lema ta buɗe kanta wallahi ka ce ruwa zai maka dukan tsiya sai ka buɗe leman nan ka sa ta a kanka to daga nan za ta kare ka daga rana rana in ruwa ake yi ta kare ka daga ruwa amma idan ka riƙe lema yana da lema da an yi magana an ce ga ruwa fa ana yi an yana da lema to za ka yi mara kuwa ruwa zai jijjige ka a banza rabbana atina fid duniya hasana ya Allah ubangijinmu ka ba mu kyakkyawa a duniya wa fil akhirati hasanatan sannan ka ba mu kyakkyawa a lahira wa qina azaban nar sannan ya Allah ka tsare mu daga azabar wuta wannan fassarar ayan nan kenan ma ya ka mana sabubba guda talatin idan kana son ayan nan ta yi aiki a kanka to ɗauko sabubban nan guda talatin da malam ya faɗe su kai aiki da su subhana rabbika rabbil izzati sarki ya tabbata ga ka ubangijin buwaya amma ya sifo game da abin da suke siffanta shi da shi wanda ba da kyau wa salamun ala al-mursalin amincin Allah ya tabbata ga manzannin Allah walhamdulillahi rabbil alamin yabo da kirari da jinjina da ban girma duk sun tabbata ga Allah ubangijin halitta wannan shine ƙarshen littafin babban malami al-ustazu doktor al-sheikh ayyub na Abdullahi al-qarni hafizahullah ta'ala littafin nasa kamar yadda muka gani ya kunshi muqaddima gabatarwa sababi na farko yace mana fakkir wa ka zama mai tunani wa kuma ka gode ma Allah ni'imomi kake giwaye da su amma ba ka gani da kai tunani sai ka gane ba karaman ni'ima Allah ya maka ba na biyu mama ba fata kakka damu da abin da ya riga ya wuce domin ya riga ya wuce ba abin da zai sa maka sai damuwa ka fuskanci gaba na uku yau maka yau maka mala ya maka wasiya cewa ka kula da yinin ka yau shine naka na hudu utukil mustaqbala hatta ya ati ka kyala gobe har ta zo kakka damu da kanka ne zai zo gobe ka bari goben ta yi ma na biyar kaifa tuwajihun naqdal atim idan wani ya soke ka ba akan gaskiya ba to ya zaka fuskance shi kawai ka ji wani yana zagin ka baka mishi komai ba yana yada ma sharri to ya zaka fuskance shi mala ya ba mu shawara la tantazir shukran min ahadi daga cin abin da ke bada rayuwa mai daɗi sababi na shida kenan kar ka tsumayi wani ya gode maka ka nemi godiyar Allah in kana aikin alkhairi kakkace sai mutane sun ce maka ai kayi in ba haka ba abin da za ka yi musamman wannan al'ummar tamu idan al'umma kake son su gode maka na farko dai kayi riya ka samu matsala sannan na ba za su gode ma ba kawai kai dan Allah shi ke sababi na bakwai al ila ilal ghayr daga cikin abin da ke kama ka daɗi a rayuwa samu ka rika kyautata ma wani samu wani wanda zai da shi ka kyautata masa a babin da Allah ya aje ka duk wanda bai da abin da kai kake da shi na alkhairi to yi kokari ka bashi wannan yana cin abin da ke kwantar da mutum hankali sababi na takwas uturidil faragha bil amal kakka zauna baka da aiki daga cin abin da ke kama mutum matsala a rayuwa ya zauna bai da abin yi duk mafi yawancin wanda kake ganin suna aika aika suna tsula tsiya a gari to sai da suka zauna ba su da abin yi zuciyarsu ita kuma sai ta ba su abin da za ta na shari so da kakkata ba da zama ba ka da abin yi da ka gama wani aiki kirkirin wani hatta bacci ka ɗauka aiki in ka yi aiki da yawa sai ka ce to bari ka huta to ɗauki baccinka a matsayin aiki sababi na tara la takun imma'atan kakka zama bi ta sai bai kawai duk waɗanda kage suna abu kai ma zai kirin shi zaka yi a kalli kanka shine ma'a. kakka zama in ma'a ka rika koyi kawai da wasu akan abin da kai baka san hujjar ba sababi na goma qada'un wa qadar ka yadda da abin da Allah ya kaddara maka kuma ka yadda da hukunta a ka. wannan yana cin abin da zai kwantar maka da hankali na sha ɗaya inda ma'al usri yusra ka yadda da cewa duk tsanani yana tare da sauki duk tsanani yana tare da sauki na goma sha biyu isna min al sharaban hulwa wannan ma ka'ida ce mai daɗi duk musibar da ka shiga to kayi kokari ka samar da wani abu mai kakka fita ba ba wani abu mai amfani a cikin ta eh wani ya baka lemun tsani amma sai shi ana ɗanɗanawa sai ka ji zuri to sai ka aji kakkace wa ka kama zage-zage ko ka ya za a yaban lemun tsami sai ka aji sai ka je ka ɗauko shuga sai ka zuba sai zama jur shi dama lemun tsami yana da ƙanshi matsalar ta tsamin to kashe tsamin da siga shi ke me yake nufi duk sibar da ka shiga to yi ƙoƙari ka fita da wani abu mai amfani a ciki ya buga mana misalai an ɗaura wasu malamai a kurkuku a cikin kurkukun ba su yadda su rayuwar kurkuku ba kawai sai suka rika rubuta littafai kamar malam ibn ce duk mafi yawancin su a kurkuku ya rubuta su ba ka da lafiya kana zaune to yi ƙoƙari a wannan rashin lafiyar da kake zaune kai wani abin da bayan ka warke za ka ga amfaninsa akwai wanda na sani yana rashin lafiya ya koyi ɗinkin hula ma'aikaci ne yana zaune ya samu matsala ta rashin lafiya a zaune ki amma kwakwalwar shi lafiya talau kuma yana iya tashi zaune kawai sai wani rika zuwa wajen shi yana tiya shi fere yana ɗinkin hula sai ce to shi ma ya koyi ɗinkin hula kafin ya warke ya iya ɗinka hula da manga irin yabbar naɗin nan kaga shine wannan to da yawan mu mukan shiga jarabawa amma ba abin da nake tuwa a cikin jarabawan nan corona da aka yi corona wace gajiya ka samu a corona an kulle mutane a gida to kai ne kai ne amfani da ba a fita kaga wannan kenan sannan sababi na sha uku man yujibul mutarra idza ahu? shin ka manta da Allah ne wanda idan mai damuwa ya kira shi ya roƙe shi zai amsa masa duk abin da ya dugun zuma ka koma wajen Allah Allah zai yaye maka na sha hudu wani ya sa aka baituk kar ka zama ɗan zuwa fira ka zauna a gidanka da iyalanka ya fi maka alhairi fiye da a ce ga inda kake zuwa fira so tari firarrakin da mutane suke zuwa su suke haifar musu da damuwa kakan je fira da niyyar wai ka samu lallacin zuciyarka to ba abin da zai kara ma sai damuwa da ka zauna da iyalanka kana ka ike gudanar da rayuwarsu kana tambayar su kana ji kuna fira to sai ya fi maka alkhairi fiye da wancan shine wannan sababu. na goma sha biyar al'iwadu min Allah duk abin da ka rasa to zaka samu makwafinsa daga Allah ne kaida da wannan sababi na sha shida al'imanu huwa haya ka zama kana da imani to shine ma rayuwa in ba ka da imani to kai matacce ne sababi na sha bakwai ijni la'asal wala taqtiri alhaliyata idan ka tashi za ka ci gajiyar wani abu to kakka shi irin yadda mutanen mu suke duk abin da zaka yi mai amfani to ka bari wani shi ma ya ci amfaninsa eh, ka je ka ɗibo ruwan zuma ce sai ka bata asalin abin da ake kara zuma da shi amanya ake cin shi ko ko aminya aminya ko abin da ake sawa zuman ta zuba ruwa to ka ka bata wannan yana cin misalinsa shine na sha buga mana misali mutum ya ɗau buta a masallaci a inda aka aje sai je wurgar da ita ko ya gama alwalashi inda a nan wajen ake barin ta kai ma ba za ka ganta ba gobe to wannan yana cin abin da zai sa ka zama na tsatsi kuma ka samu rayuwa mai daɗi hmm? in ka shiga ban ɗaki ka biya buƙatar ka to ka wanke ka zuba ruwa ka zuba ruwa Allah ne shaida wallahi ko otal na sauka akwai ma'aikatan otal ɗakin da na tafi ɗakin da na kwana a ɗakin in na gama zamana a ɗakin sai na wanke bayin kafin in tafi ban yadda kawai wani ya zo ya leko ya ce wani irin wawa ne ya zo ya gama zama ta mana wani sai na gyara gadon da na kwanta kuma ya akwai ma'aikata ko da aka ɗibe su zo su to ka zama haka ala da zikirin lahi ta kuma innul ƙulu sannan zikiri kakai wasa da zikiri ka ga mai wasa da zikiri baya ambatan Allah ba ka ba ka ambatan Allah to kullum cikin damuwa za ka ai ba wani abin da ke natsar da zuciya fiye da ambatan Allah ka zama kana da ziki kullum kana da ziki yi wuridi na sunna ka zama kana da wuridi ba ka wuridi a kana da matsala me wuridi hmm? wanzu na sun jina ce wuridi sun yi haka kwarai da gaske wuri wuridi amma na sunna kwarai wuridi shi ibadar da take da lokaci da ba ka yadda lokacin ke wuce ba in kuma lokacin ke wuce sai ka biya bashi to ka zama kana da wannan kayi zikirin safe yau wanda ake bayan sallah asubahi daga nan har zuwa azhar kana da lokaci sannan kai na bayan la'asar har zuwa wata asubar duk lokacin shi ne in baka samu damar yi ba kai wasa da zikir zikirin shiga gida zikirin fita gida zikirin shiga kasuwa duk da sunan muna da wasa da su zikirin abin hawa wannan kada mutum ya zama zai yi na sha tara an yi hasu dunan nasu alama a tahumullahu min fablihi daga cikin abin da za ka zauna ka ka tema daɗi ka kama kowa rabon kowa ka naka ne na wani kuma nashi ba wanda ke cin rabon wani na ashirin iqbalil hayati kama hiya ka karɓi rayuwa yadda ta zo علمتني الحياة وأن أتلقى كل ألوانها رضا وقبولا سببي نأشرين دقيا إنا جند جنمك تاشكو تعز بأهل المصائب waɗanda suka shiga musiba ‘yan uwanka to ka kalle su sai ka lallashi zuciyarka shi ne muka buga misali ka yi to kalli wanda shi kuma yana asibiti an sagala ƙafar kaya hudu a ƙafar kai kuma targaɗe kai kana da musiba ba ka da musiba naira goma ka ta baka sai ka ji yana cewa ai miliyan ɗaya na rasa naira goma banza haka za ka ce ko to ka gani sababi na ashirin da biyu asfala asfala sallah kai wasa da sallah sababi na ashirin da uku hasbun hasbunallahu wa ni'mal wakil wannan addu'a ka riƙe ta Allah ya isan mana kuma madalla ya zama wakilin sababi na ashirin da hudu ƙulsi rufin ardi ka riƙa tafiya dan lokaci bayan lokaci in kunci ya maka yawa to bar gari ka dan tafi ko da kwana ɗaya kai sai ka dawo za ka ji ka dan tarara sababi na ashirin da biyu fa jami ka zama mai juriya kyakkyawar juriya sababi na ashirin da shida la tahmilu al-kurata al-ardiyyata ala ra'sik kar ka dauko duniya ka ɗora ta akan ka me yake nufi da wannan da an mana bayani ko kar ka dauka cewa kai kadai ne kake cikin bala'i kuma duk bala'in da ya zo ka ce kai kai ma sai an shiga sai ka shiga ciki ba za ka iya ba sannan sababi na 27 la tuhaqqini abin nan la tuhaqqimaka alhawa altawafi kakka bari kananan abubuwa da ba su da kima su ruguza ma rayuwa na 28 irda bima qasama Allah laka takun aghna an-nas ka yadda da abinda Allah ya raba ya baka zaka fi kowa wadata sababi na 29 da nafsaka bi jannatin ardu as-samawati wato ardu wannan jiya jiya akai ka rika tuno da aljanna kawai aljannan nan fadin kaman fadin sammai da ƙasa sababi na talatin shi ne muka yau alhamdulillahi rabbil alamin wa kazalika ja'akum ummatan wasafa ka zama mai tsaka tsaki a komai a rayuwa kakka jake kakka zo kabe Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu da abin da muka karanta waɗannan sabubba guda talatin muna roƙon Allah ya sanya su sanadiyar mai aiki da su kuma mu fita daga cikin kuncin da muke ciki wanda kuma bai da kuncin kada Allah ya sa shi Eh, duka abin da ke damun mu a cikin wannan ƙasa to Allah madaukakin sarki ya yaye mana Allah madaukakin sarki so kan mana da alkhairi Allah ya kawo mana shugabanni waɗanda suke na arziki waɗanda suke masu adalci waɗanda suke masu tausayi da imani da takawa mu kuma Allah ya ba mu ikon gyara halayenmu waɗanda suka zama ba su da kyau domin mu ma mu kubuta daga cikin abin da muke ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya yi albarka a cin ƙasarmu ya yaye mana damuwoyin da muke ciki a ƙasarmu sace-sace satar mutane kashe mutane fada ma mutane cikin gidaje tsara mutane a hanya ya Allah maɗaukakin sarki ka kawo mana a cikin ƙasar mu ya Allah ka tsare mu daga kashe-kashe da ake ciki a wannan ƙasa Allah ka kawo mana zaman lafiya Allah ka sa ƙasar mu ta kowace ƙasa daga cikin ƙasashen duniya zaman lafiya wannan addu'a halasci yi mana halasci annabi annabi ibrahim ya ce rabbi ja'al hadha albalada aminan rabbi ja'al hadha baladan aminan eh? wani gari mu addu'a bayan nan manzon Allah ta sama ya je Madina yace ya Allah madaukakin sarki ka sa mu so Madina fiye da yadda nake son kada yanzu ba maka yake ba na Madina ne so daga garin da kake nan ne garin ki kasar ka ita ce taka ka yi mata addu'a mu so wannan ƙasar ‘yan uwa ina jin wannan wasiyoyin mun daɗe muna yin su babbar matsalar mu ba mu da kishin ƙasar nan in ka ware ‘yan in ka tara ‘yan najeriya da yawa duk ba ma san najeriya ba ma ta to ko ba zuwa za a yi ka ce ka sauka ka bata ba kana nan a ciki yanzu ba ƙasar da za ka je mata an sheka yukiran za ka tafi sai ka dawo ko rasha eh? ba inda za ka je a anshe ta saudiya in ka je yanzu ba ka wuce sati biyu sun koro ka in ka ce za ka je yi umara sati biyu yanzu ce ba fita fita fita fita fita shi yanzu sun fitar da wanda za su je aikin hajji ba na ma mutum miliyan ɗaya duka duniya ka ga kila ba ka ciki to kaga sai ka zauna a ƙasar ka ita ce zaɓin da Allah ya maka da hikima Allah ya halice mu a cikin wannan ƙasa sau da kadi yadda za mu yi ƙananan yara da suke tasowa mu sa musu kishin wannan ƙasar mu sa musu canta saɓanin yadda muke mu'amala da ita Allah ka sa mana san wannan ƙasa ka ba mu ikon yin aiki don ingantuwarta wallahi duk abin da ake nema a duniya to ba wata ƙasar da Allah ya bata abu ma a Najeriya komai Allah mana yanzu wata ƙasar suna nan suna kukan volcano kawai dutse ya fishi kawai ya rika feshin wuta kaga kaga kaga kaga kaga ya za ka gudu kawai dutse ya rika so wuta baraki wasu kasashen an jarrabe su da girgizar kasa kawai mutum yana zaune sai dai ji gigi gigi gigi kawai gidan shi na juyawa, kawai sai dai ya nutse mu mun san wannan mu mun san wannan fitinin ba wasu kasashen Allah ya jarrabe su da kankara yanzu yadda muka kwana din nan yana tashi sai dai sai dai tura kofa kawai sai ji kofa garam ba za ta budu ba sai ya kira yan kwana kwana su zo su yi ce musu gayi nan gidan shi mai lamba kaza ya kasa fitowa kankara ta ta ta dare a gidan shi ba zai iya fitowa ba ka aje mota kankara ta zo ta lullube ta mu muna da wannan musibin ba mun da su wasu iska iska da kake ganin ta kawai sai dai ka ga bishiyoyi na wasu gobarar daji kawai wuta ta rika ci ba wanda ya kunna ta ba a san wanda ya kunna ta ba mu duk waɗannan musibin Allah ya tsare mu daga ciki daga su sannan Allah ya ba mu kwakwalwa ta wuya ka samu a duniya mutum mai kwakwalwa ɗan Najeriya ya ga abu a yau ya juya shi ya rikirkita shi a sa wani abu a ce ba a yi ya san shi yadda zai yi ya mankwaya ya shige kofa ce za a yi a ce ba a yi ba ba wanda zai teknoloji ne amma shi yana zuwa kawai sai ya san dabarar da ya shige ko ta hanyar gaskiya ko ta hanyar ƙarya da Allah ya ba mu ɗan Najeriya ne zai kama yare yare ka ji yana yi kamar na uwar shi to duk muna da wannan baiwa banda tattalin arziki da Allah ya bamu ga kwanci a kamansa ƙasar mu da kace ganin ta arzikin da ke cikin ta Allah kaɗai san yawan shi akwai arziki ƙwara ɗaya da a ce an alkinta shi an yi amfani da shi yadda ya inganta yadda ya kamata to ya ishi ƙasar nan kowa ya wadata shi wata ƙasa ke alfahari da ita da shi wasu ababen ana ba da labarin da ta jin takaici malaysia ana ba da labarin wannan kowa ya sanya ana can mu muka ba su kwakwan manja amma yanzu ba abin da ba ta yi da kwakwan manja har wuta suna samarwa wutan lantarki ta sanadiyar kwakwan manja wutan lantarki da kwakwan manja mun ko kaga ai bai wuce a juyo manja ba manjan ma sai an hada da kamu ko a ba yara su ta daddakawa suna fasa hannun su suna cin kwakwa shi ke abin da muke da ita ko muna yin wani abu sai kuma kwallon-kwallon abin da zun shi shi shi bawa shi ma ana zuwa a je a kwalli da shi to duk wani abin arziki ne wannan ga duk gasu nan haka za ka yi ta lissafawa za ka yi ta lissafawa sai kasashe su karɓi abu yanzu kaga da libejiyan nan da kake ganin ta dalbejiya arzikin da ke cikin ta Allah kaɗai san yawan shi dalbejiya libejiya nan saboda ka yan uwa mu yi makasar mu addu'a mu zama mutanen kirki mu yi abin da za mu kowa a bangaren yi abin da ya kamata yi wannan yana cin abin da zai ba mu rayuwa mai daɗi ga yawa kuma babu mutanen da ake tsammanin za su cika duniya nan nan gaba fiye da mu muna da yawa kuma ba a daina haihuwa ba ana nan za a ci gaba da yi to wannan yana cin abin da magabtanmu ba su china ba yawa suke takama da shi ba da yawa suke abin da suke yi na amfani yawa ne mutanen indiya yawa suke amfani da shi suke yin abu mai amfani to mu ma Allah ka sa mu hankalin mu ya dawo ka ba mu shugabanni na gari wanda za su seta mu ni abin arziki wannan shi ne karshen wannan littafin kamar yadda aka faɗa za mu kwana 25 ne a sallah a azumin to yau mun yi kwana tara muna da kwana nawa kenan 16 ko ko ba shashi da ba to insha Allah za mu yi littafi na biyu mu fara yin sa ba sai mun gama ba kan wanda yace za mu gama littafin Ibn al-Qayyim ne asrabu salah yana buƙatar bayanai saboda haka kada a ce dole sai an sauka karamin littafi ne amma ba dole sai mun sauka ba hmm? za mu fara goban Allah kai mu insha Allah sai kowa ya kokari in an samar ya mallaki nashi shi ma wannan ba na kyauta bane ba samu wani bawan Allah da ya dauki nauyin bugawa ba na'am to wai yana tambaya da aka kawo cewa salamun alaikum bi ma sabartum fa ni'ma uqubad Allah zai ce ma bayansa a aljanna sannan mala'iku za ci Allah zai faɗi mala'iku ma zasu su ma 'yan aljanna salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku in Allah ya faɗi yana nufin na ba ku aminci in kuma mala'iku suka ce to suna neman Allah ya ya ba bayansa waɗanda suke cikin aljanna eh, su kuma maganganun yan aljanna subhanallahi ne wa akhiru da'awahum an alhamdulillahi rabbil alamin fi hamdala eh, abinda za su faɗi na ƙarshe ke na'am shi na'am to sai waye shi kenan kun kawo littafin ne a nuna kawo kwara ɗaya